أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد أمه a لتافي ميتال البركة tarin albarka na jami'u إمام na imam imam الله تعالى wannan ta'ala wanda muke gabatarwa a nan masjidu salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin jihar borno ina ji mun gabatar da karatuka arba'in da bakwai ko yau shine karatu na arba'in da takwas ah, muna nan ah, daren laraba daren sha bakwai ga watan agusta shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya ah, za mu tashi babun ma a fi tarki salati ala shahidi a cikin kitabu jana'iz babi na arba'in da shida hadisi mai lamba dubu da talatin da shida babun ma a fi tarki salati ala shahidi haka ne babin bayanin da ya zo game da barin yin sallah akan shahidi shahidi ba a sallatar gawar shi حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد فمي ونبأ annabi yana haɗa mutane biyu daga wanda kashe a yakin uhud fi saudil wahidi a tufa ta likafari guda ɗaya don lalura don babu wadataccen likafani yau irin sa ne ko yawwa sun mai kudu sannan sai annabi ya ce ayyuhuma ma akhzan lil qur'an a cikin suwafi haddan qur'ani fa idza ushira lahu ila ahdihima addamahu fil lahd kun ce irin sa muka ya baya ba shi ba ko na wa qala ana shahidun ala haula yawm al-qiyama annabi ce ni zan ba da shaida akan waɗannan mutanen a gobe kiyama zan cece su zan zama shaida gare su gaban Allah in ce sun ba da ransu don musulunci wa amara bi damnihim annabi ya umarni a binne su fi dima'ihim a cikin mai jinin jinin jininsu kaga shahidi ba a masa wanka za a binne shi da jininsa wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da suke nuna jini idan ya fito a jikin ɗan adam ba na jasa ba jinin ɗan adam ba na jasa ba sai dai in jini ne na haila ko na biki ko wannan sai a ce na jasa don wannan da nassin qur'ani Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa azan amma banda shi don mutum ya dauje ya ji ciwo jini bokiti ne kaza ya zube wannan ba na gasa ba ne za a binne tunda za a binne shahidi da shi yanzu da shahidi ya rasu ya yi shahada da garin fitar rai bayan gida ya fito a jikinsa sai a gani za a wanke amma da shi jini ba na gasa ba za ka binne shi da shi duk da akwai masu cewa malamin biyu ya kai faɗin dirhami to in dai najasa ne sai ya kai faɗin dirhami kashi sai ya kai faɗin dirhami kafin za ce ya zama najasa in kaɗan in mai yawan sa na jasa, kaɗan ba na jasa ba to da kaɗan da mai yawan duk ba jasa ba in mai yawa na jasa ne to kaɗan ma na jasa ne to amma tun da ana iya ɗiban jini a ƙarawa wani ka tallafa masa da jini sai a ɗibi jasa a ɗura wani kaga ba zai halatta ba kenan sannan kuma in jini don mutum ya ji ciwo na jasa ne to a ƙa'ida kenan shahidi bai dace abin da shi da jininsa ba sannan na uku akwai lokacin da sahabin annabi sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam an sa su duty suna gadi suna gadin runduna to sai suka raba tsarin dare din daya sai rika kiyamul layli daya yana gadi in wanda ya gama eh, sorry daya yana kiyamun laili daya kai yana gadi daya yana barci sai wanda yake kan gadi yace bari in sallah na kiyamun laili yana cikin nafila aka harbe shi da kibiya sai ya ce aka ƙara aka ƙara bai yanke nafilar ba sai da ya kammala kafin ya tada na kusa da shi to kaga da jini na jasa ne da aka harbe sa jini na fita sai ce jiki na baki da najasa bari in bar sallah saboda haka jini dan adam ba najasa ba jini din nan kuma ba a bambanta ba magana ra jiki jinin kafiri ne jinin musulmi ne jini jini ne ina fatan gane don yanzu don mutum ba musulmi ba zai ya baka jini a kara maka wannan kenan kai ma za ka yi ka bada jinin ka ƙara masa walam yusalli alaihim annabi bai sallaci gawan wa'annan shahidan ba walam yughassalu ba a musu wankar gawa ba qala wa fil babi an anas bin malik a babin an samu hadisi daga anas dan malik hadisi anas dan malik wanda imamu ahmad abu dawud da turmuzi suka rawaito lalle shahidan uhud ba a musu wanka ba an binne su ne a cikin jinin su ba a musu sallah ba to kafin mu tsallake wannan gabar jama'a shahidai jama'a malamai sun tattauna duk da shahidan sun yi su gida biyu akwai shahidun duniya wal akhira akwai shahidul akhira shahidin duniya da lahira shine wanda ya rasu tun daga nan duniya za a fara masa abubuwan shahidi yanzu kaga wanda aka kashe shi a wurin yaki don ɗaukar kaji ne Allah shahidi ne kafin a duniya ba za a eh, Eh, yi masa wankan gawo ba za a cire kayansa ba za a binne shi da kayansa kuma sallah ba ta zama lazumi a yi mishi ba akwai ko shahidul akhira shi shahidi ne amma hukunce hukunce a lahira zai bayyana shi ne wanda irin annoba ya kashe shi gini ya rufta kai annoba ya kashe kare shahidi ne amma zai za ce da shahidi ne ta haihu ta mutu gari haihuwa shi kenan a ja abin da ta da kayan jikin da ka gani wannan kenan sannan ko akwai maganganu da malamai suka yi idan mutum yan ta'adda suka kashe shi an gane ko kamar yadda Allah ji kan Sheikh Jafar da Rahama yadda yan ta'adda suka kashe shi haka shan Albani zare da Allah ta rushe shahadar su irin shan duran da su shan Bashir Gwange su shan Malam Ibrahim Gomari da ire-iren su to kaga wannan kashe su aka yi jini ya faranya a jikin su shin irin su tunda ba a filin yaƙi ba dan ta'adda ne ya far musu a gari ya kashe su da wanda dan fashe ya kashe shakar shin wannan shi ma ba za a yi masa wankar gawa ba za mu wasu malamai suka ce a'a za a masa wankar gawa za a sallace shi wasu kuma suka ce a'a shi ma zai bi shahidi da aka shawo kamar imamu kurkubi farko fatawarsa duk wanda yan ta'adda suka kashe shi irin wannan za a masa wankar gawa a sallace shi to daga baya da ya zo yana bayani a tafsirinsa na al-qurdubi sai ya ce ya janye wancan fatawar har ya ce ya yi nadama don babansa 'yan ta'adda sun zo sun kashe baban shi imamul kurkubi din har gida to shi lo yana da fahimtar irin wannan za a yi masa wankar gawa a sallace shi sai ya ce da yanzu ne lokacin da yake rubuta tafsirin da haka ya faru to zai je binne shi da kayansa da jinin da yake jikinsa wannan dai akwai eh, saɓani na malamai قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس عن النبي وروي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد ما أبو تائل من ساباني game da yin sallah akan فقال بعضهم la yusalla ala shahid wasu ka ce ba za a yi wa shahidi sallar gawa ba in ji wasu فقال wasu suka ce la yusalla ala shahid wa huwa qawlu ahli al-madina shine magana malaman madina cewa idan mutum shahidi ne ya mutu to ba za a sallaci gawar shi ba haka za a ji abin da shi ba za a sallaci gawar shi ba idan mutum shahidi ne zo mana idan mutum shahidi ne ba za a sallaci gawar shi ba an gane ko shi ne maganar malaman madina kuma ne maganar imamu shafi'i da imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a imamu shafi ya faɗa a cikin al'um hadisai sun zo mutawatirai manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallama bai sallaci gawan mutanen Uhud ba ku ji jama'a bai sallaci gawan shuhada uhuda a kurdubi ya ci gaba da cewa amma akwai wanda suke kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci gawan ya sallaci mutane uhud shuhada nasu ya yi kabbara wa hamza kabar bari saba'in sai imamu shafi ya ce karka kuna mana fanka in kuna yi sai imamu shafi ya ce wannan bai inganta ba kunna wuta da suke a karkashin eh, sai imamu shafi ya ce wannan din bai inganta ba wannan kira sannan kuma akwai hadisin uku ba dan amir eh, akwai hadisin uku ba dan amir akwai hadisin ukuba dan amir shi hadisin ukuba dan amir shi kuma yadda ya zo shi hadisin ukuba ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsallaci mutanen Uhud amma bayan shekara takwas kawai jama'a mu ɗauki duka in ka ɗauki zantuttuka akwai malaman da suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci mutane uku kuna ji akwai wanda kuma suke cewa manzon Allah bai sallaci mutane uku ba to kaga wayanda suka ce ana iya sallatan shahidi to sun kama hujja da hadisi da ya annabi ya sallaci shuhada uku wayanda kuma suka ce ba za a sallaci shahidi ba sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai sallaci mutanen Uhud to amma abin da nake so ku gane shin annabi ya sallaci mutanen Uhud kana iya cewa eh kana iya cewa a'a kana iya cewa eh ya sallace su kana iya cewa a'a a'a ne domin lokacin da aka yi shuhada'u Uhud a wannan lokaci da aka yaki annabi sallallahu alaihi wasallama bai sallace su ba gaba ɗayansu sai dai hamza a wani kauli wanda za mu zo mu yi magana hadisin da kuma yace ya sallace su bayan yaki din da shekara takwas annabi yana dab da rasuwa ya zo makabartan uku din ya sallace su ka kenan wanda yace bai sallace su ba a lokacin da aka yaki wanda yace ya sallace su kenan bayan yakin da shekara takwas to dama manzo a shina hadisi ukba dan amir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rashin sa ta ajali lokacin da abin bai kwantar da shi ya kasa fita ba manzo Allah ya tsinci kansa sallallahu alaihi wasallama eh wa'azi kadan sai ya ce ku isa don mai yiwa ba zan zagaye shekara ba ba zan zagaye wata shekara ba to a cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana jinya akwai ranar da ya fito ya kalli sahabbai suka ji daɗin sa har ya musu murmushi wanda a daren ya zo ya rasu to a irin waɗancan lokuta din da annabi ke gab da rasuwa din ya kai ziyara magabatan Uhud ya fuskanci kabarin ya yi musu addu'a shi yasa aka ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya mutu ya yi bankwana da rayayyu kuma zai bankwana da wa matutu yawwa shi yasa a nan ko da a nan mashin mubaraka fa yace kalmuwaddi'i lil ahya'i wal amwat yadda uku ba dan amir yace yace manzo uku ba dan amir yace manzo Allah ya zo ya sallaci wanda aka shi a yakin Uhud ya sallaci kabarin su yayi musu addu'a yace kamar mai bankwana ne ga da kuma matattu wannan kenan sannan akwai hadisin da yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yaki da ya sallaci kowa a lokacin ba amma ya sallaci Hamza shi da abinda da alhakimun da Isaburi ya kawo hadisin Jabir Jabir ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasa Hamza a ranan da aka yi yakin da ya zo daga yaƙi har rasa hamza bai gansa a rayayyu ba bai gansa a gawarki ba sai manzo Allah ya fara cikiya ina hamza yake sai wani mutum ya ce ra'aituhu inda tilka shujairat na gansa wajen wa'ancan bishiyoyi sai nuna wasu bishiyoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga gawar hamza ai kace kace da shi sai manzo Allah ya fara kuka yana hawaye sai wani mutum ya tashi cikin mutan madina sai jefa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, sai wani mutum ya cikin mutanen madina sai je hoto fadi aka lullube gawar hamza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci gawar hamza to amma wannan hadisin a sa akwai abu hamad al-hanafi shi matruk matruk ba a karban sa abu dawuda ya ka a cikin marasil daga Anas dan Malik shi ma ka hadisi makamancin haka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da Hamza ai kace kace da shi amma walam yusalli ala ahli min shuhada ghairi ko ghairahu annabi bai yi salla akan ɗaya cikin shahidan Uhud ba in ba Hamza ba Hamza kadai annabi ya sallace shi to shi ma wannan ruwayar Imam Bukhari ya illanta wannan ruwayar da Imam Turmudi da kuni don sai taklidi a hadisin usama ibn zaid sai aka ya rawaito daga imamu zuhri daga anas jama'a mu ɗauko dai duk wayannan bayanan ai ta samun hadisi da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci gawar Hamza kenan a shuhada Uhud bai sallaci gawar kowa ba sai Hamza amma dai hadisan suna da me suna da matsaloli an gane ko suna da matsaloli to in ya inganta kuna ji to ya nuna da aka ce ba za a yi wa shahidi sallar gawa ba ba wai an nuna bai halatta ba an kore wajibi yanzu idan mutum musulmi da ya mutu wajibi ne mai masu sallar gawa amma in shahidi ne sallar gawar ba wajibi ba suna ce musahabiya to mu sake dubawa shin bujina hamza akwai maganganu malamai sun tattauna jama'a akan annabi ya sallaci gawar hamza ko bai sallata ba an samu hadisi amma duk suna da matsala mu aje wannan to ibnu taymiya al-harrani rahimahullah a cikin al-muntaqa yace an ruwaito hadisai da suke nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah akan wasu shahidai a Uhud amma hadisan suna da matsaloli sai dai akwai hadisan da suka yi ishara annabi ya tsallaci gawar shahidi hadisin imamun nasa'i da ya ka cikin sunan haka imamun tsahawi daga shaddadi ibn al-had wani mutum cikin kauyawa ya zo wajen annabi sai imani da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya bisa kuna ji da ya bisa ya bi annabi to akwai an zo ana raba ganima jama'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire wani kaso na ganima yace a kai wa mutumin garaban shi sabon musulunta ne Nasiruddin Albani ya fitar da wani hadisi a cikin akamu jana'iz shi ana kai wa mutum sai mutum yace wannan ne da aka ce kasonka ne na ganimar yakin da aka yi da kai sai yace ni fa ba na musulunta don wannan ba ba na musulunta don a bani wannan ba walakin ni ittaba'tuka ala an arniya ila hauna wa ashara ila halqi bi samin fa amutu fa adkhulu janna sai mutum ce na musulunta ne fa dan a harbe ni a nan da kibiya sai nuna makogoransa ya nuna daidai wuri ya da harbe ni a nan da kibiya bai in mutu ya shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in tasaddaqa in in um, e, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in yayi wa Allah gaskiya Allah zai gaskanta shi in tasdiqillah yusaddiquk in kayi wa Allah gaskiya wannan magana har zuciyarka ne Allah zai gaskanta ka ka samu sha'adar ka samu aljanna suka zauna wani lokaci sai suka yunkuro don yaƙi da maƙiya ana cikin yaƙi can sai aka zo aka ce wa annabi sallallahu alaihi sai aka zo da gawar wannan mutumin gaban annabi ana ɗauke da shi sai annabi da ya kalli gawar sai ya kalli wuyarsa daidai makogoro inda ya nuna lokacin da yake raye sai ga kibiya an caka masa wurin shi ajalinsa faƙala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce a huwa huwa wannan shi ne mutumin da yake nuna mana makogoransa sabu suke ce na shi ne sai annabi ce sadaka eh, Allah fa sadaka yayi wa Allah gaskiya sai Allah ya gaskata shi a ruwayar thumma kaffanahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi jubbatin nabi annabi ya cire alkyabbarsa sallallahu alaihi wasallam mutumin ya more sai annabi ya sa gawar a cikin ko alkyabbarsa ثم قدمه أرواية سأل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه سأل النبي masa سميه sallar gawa to ga abu da annabi ya faɗa a sallar gawa a addu'ar ta Allahumma haza abduka kharaja muhajiran fi sabilika fa qutila shahidan ana shahidun ala zalika ma'ana ya ubangiji wannan bawanka ya fita dan hijira don addininka an kashe shi ya shahidi ya Allah ne ne shaidarsa ya yi shahada an gane ko to kun ga wannan muhalli shara na hadisin annabi ya sallace shi ko bai sallace shi ba ya sallace shi kuma a wurin yake sannan akwai wata hadisi wanda abu dawud ya kawo cikin sunan nasa amma shi da ibi ne hadisi na 2539 hadisin abi sallam daga wani mutum cikin sahabban annabi yace mun kai farmaki na bazata a wata kabila ta juhaina daga juhaina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi wani mutum cikin musulmai sai musulmin eh, garin ya kai tsara sai tsararsa ya same shi sai mutu sai manzo Allah ce a hukum ya ma'ashar musulmi dan uwanku ne ya ku taron musulmi sai mutane suka yi rige-rige suna zuwa wajen shi sai suka tar ya cika ma'ana garin wani tsari afuwan ganin wani ya sare maki sai ya sare shi sai annabi ya lullube shi da tufafinsa annabi ya masa sallar gawa annabi ya binne shi duk da saboda haka jama'a in ka bi akwai ire-iren wa'annan hadisan an gane ko akwai ire-iren wa'annan hadisan magana da ya rajihi jama'a malamai suna ganin shi shahidi wajibcin sallar gawa ne aka ɗauke amma don a yi masa ba ba a yi laifi ba an gane ko yawancin shahidai a nabi sallace su ba sai dai ya yi wa ɗaiɗaikun su ɗai kenan sannan kuma na biyu wannan hadisin yana nuna mana cewa yana nuna mana cewa ana iya sallatar mai kabari duk da annabi tafiya da ya yi zuwa ga kan shahidai in ma sallah ya musu irin sallar gawa ko kuma ya musu addu'a ne don a sallah yana ɗaukar sallah din yana ɗaukar ne addu'a ina fata an gane amma dama ana iya sallatar yanzu misali mutum mahaifinsa ya rasu ko mahaifiyarsa ko wani nasa ko wani abokinsa ka zo ka tara an je an binne shi to ya halatta ka yi alwala ka je kan kabarin ka fuskanci kabarin ka kai masa sallar gawa in namiji ne ka tsaya dab kan in mace ce ka tsaya tsakiya eh, samatu shi muhammad salih al-usaimin ya kawo wannan maganar a cikin littafinsa na sharha da yi wa muwaffa na imam malik imam da ya kawo ƙarƙashin sharhan da yi wa wata hadisi in ban manta ba a kitabun jana'is a cikin muwatta na imam malik cewa wata mata ta kummul masjid tana share masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam cire yanan gizo gizo ta ɗebo ruwa ta yi kaza ta yi kaza wannan mata mai baitin wa yawmal wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri najjan wanda imam bukhari ya ka hadisin sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga kokarin wannan tsohuwar har ma don kokarin ta annabi ya saka mata bukka a masallaci a can haramin masallaci aka mata bukka tsohuwa ce aikin da kullum sai ta shiga ta share masallaci annabi kaf sallallahu alaihi wasallam da tsuntsiya wannan masallaci da kake gani na annabi ta share shi kaf ta cire yanin gizo gizo sannan kuma abinda ake sa ruwa randunan masallacin ta cika da ruwa an gane ko sannan ko wani lokaci in ta ba ta da aiki a gaban ta tana iya shiga wajen mata annabi sallallahu alaihi wasallam su yi ta hira da shi da annabi yana jikin masallaci da annabi ya zo kwazon ta yake duk ran da baiwar Allah nan ta rasu a gaya mu baiwar Allah nan ta zo ta yi jinya sai ta rasu cikin dare to sai sahabbai suka ce kai mu da annabi cikin dare bai ba bari mu kawai musallaci ta mu binne wannan yana daga cikin abin da za mu zo mu tattauna shi cewa ya halatta abin ne gawa da daddare ina ba ta gane duk da akwai hadisan da suka hana to za a babin gaba can zai kawo za mu ji bayanai a kai da aka binne ta cikin dare kwana ɗaya kwana biyu sai da bai ganta ba sai sai ina wannan tsohuwar ce ta ce ayya ya rasu da la'aita rasu kwana biyu da suka wuce sai annabi ta afala kuntum azantum don me ba ku sanar da ni ba sai suka ce ya manzo Allah gare da shi yasa ba san mu ta kura maka ba kun ga nan annabi ce don me aka fita gare da dare ba sai fara fara don me ba ku tashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yake mu tafi sa sahabbai suka rufa masa baya suna zuwa sai annabi ce dulluni ala kabri ha ku nuna mun kabarinta sai aka nuna wa annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan kabarin sai kabbara harama ya shiga mata sallar gawa abai waɗanda ba su sallaci gawarta ba sai su ma suke ta sabo bayan annabi sai aka sallaci kabarin kaga wani imam mali ya sa hadisi a cikin muwaffa yana ishara cewa ana iya sallatar gawa din eh, kabari amma wannan fa jama'a usaini da ya ishara ana sallatar kabari din ne da sharadi guda sharadin farko jama'a ya zanto dama ne ba ka samu ka sallaci gawar ina ba san gari shaka ko ka zo wucewa makamantar da sabon kabari to ai jikin ka nuna maka kai fa ba a yi sallar gawan kabari nan da kai ba sai ka fuskanci kamar sallar gawa kenan na farko ya zanto baka me ba samu ka sallace shi ba sannan kuma domin ba taba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kan kabarin da dama ya fallaki gawar kafin abin da ya sallake shi ba sai sharadi na biyu ya zanto lokacin da mutumin nan ya mutu kai ahalul li salatul mayyit ka ji sallar gawa kuna ganewa yanzu misali shekaranka talatin kana iya zuwa ka sallaci kabarin da ya shekara goma don lokacin da ya mutu kenan shekaran ka ashirin ai shekara ashirin ka kai sallah kana iya sallatar kabari mai shekara ashirin don lokacin da ya rasu shekaran ka goma shekara goma ka zama bayyana kana iya sallatar kabari mai shekara ashirin da uku don lokacin da ya mutu kana da shekara bakwai kana da wayo mu mayyazi ko yana iya sallar da amma shekaran ka talatin ga wani kabari shekara ashirin da bakwai da ya wuce to in ka je ka sallace sallar gawar ka kai bidiya kuma kai aikin banza to lokaci ne rasu shekaran ka uku <laughs> shekara uku kuma ka da waye da za ka sallace ba shi yasa ka ga yau ba za ka je madina ka je kabarin annabi ka ce bari in sallaci kabarin annabi da ai da akwai halaccin da duk zamu je mu sallaci kabarin annabi amma annabi sallallahu alaihi wasallam da rasuwarsa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai to shekara dubu ɗaya da ɗari hudu ina muke jama'a ko kanzon wafai ne <laughs> ka gani to kaga mutum ba zai sallata ba amma da me shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu shekararsa kamar goma ko ba gaba ko sha biyar sai ya tsawon rai har zuwa yau shekararsa dubu da abu ya mutu ba ko dama a lokacin ya samu ya sallaci gaba da annabi ba yanzu zai je wayannan bayanan ne ya yi su to abin da ya rage mana karkashi wannan hadisin na ce muku malamai sun tattauna shahidi din mun ci akwai wanda ɗan ta'adda ne haka suka kashe shi ba wuri yaƙi ba akwai kuma wanda aka shi shi a wurin yaƙi to wancan na ɗaya muku magana kai sai dai shahidin da ya mutu aure yaƙi masu ma suna kasuwa gida biyu jama'a akwai wanda zai mutu kablal irtisat kablal irtisat irtisat ba sas nake nufi ba da sa'un biyu irtisatu irtisatu akwai wanda zai mutu kablal irtisat akwai wanda zai mutu ba'dal irtisat Sai wasu ce wanda ya mutu qabla al-irtisal to wannan shahidi ne ba za a masa wanka ba ba za a salate shi ba za a binne akwai wanda ko ya mutu ba'da al-irtisal bayan irtisal to wannan shi za a yi masa wanka a sallaci gawar in wuce ko kuna da tambaya ne tambayar <laughs> to ma'anar kalmar irtisal shine yanzu idan bari muku misalin da hatsarin mota akwai hatsarin da za ga in aini take ana zuwa a samu wasu gawaki take sun mutu a wurin akwai gawaki da kuma za a zo a same su ba su mutu ba ana iya ɗaukan su a kai su asibiti suna iya ɗan cin ayaba su ɗan sha lemo su ɗan sha kunu a aza musu ruwa to kaga wannan su sun mutu ne ba'da al-irtisas dan gani irtisas shine abin da ya samu mutum na sababin adali da ya same shi bai mutu take ba sai da ya dan zauna ya dan ci ya dan sha ya dan yi magana ya dan yi wasiya to sai suka ce idan aure yakin da aka sassare shi sai da ya dan ci abu ya sha abu irin sai na umar da aka sare shi yana sallar asuba ya yayi wasu kwanaki Eh, kamar eh, wadan sahabi da annabi ya saka jinyar sa masallaci sa'ad ibn mu'az ko ibn sa'ad ibn mu'az wanda annabi ta kai hukunci daidai da hukuncin Allah a sama a saman bakwai to ai shi da ya rasu an zo an jinyar sa sama da kwanaki goma kafin zai rasu kenan in na ce muku kafin irtisas ya mutu kafin irtisas kenan ya mutu kafin ya sake ci ko sha ko wani abu in an ce ya mutu bayan irtisas kenan bayan ya ci ya sha to shi ne ke na abu da ke nufi da irtisas amma yan alhadawiya suka eh, eh, kenan yan alhadawiya suka ce kai jama'a in dai tsaron da aka yi masa a wurin yaki shi ya zama ajalinsa ko da ya rayu kwana biyu uku biyar wata shekara muddin wannan ciwon shi ne ajalinsa kuna ji to shi ma ya shiga eh, ba za a masa wanka ba za a masa likafa sannan wanda aka ce shi jama'a ba a cikin yaƙi ba mudafiyar an nafsu yana kare kansa yana tafiya yan bayi suka tare su sun zo za su kashe shi ya kama kokowa da su kawo kawo ana kai bugu eh, ko ko yan bayi sun tare za su kwace shanunsa ka san ba fulatani da katon sanda ko ba haka ba sai ya ce ina aka fara kai sun kashe shi yana kai duka da sanda yana kaiwa har su kai ajalinsa an gane ko kaga yanzu yana yana depending na kansa ko wanda boko haram suka kama shi suka ce za su maka eh, masu yanka rago yace ai sai inda karfin sa ya kare a matsayin sa na jarumi yadda ku da su kafin suka kashe shi ka iya karsu ya kar banza dan fashi ko dan ta'adda dan boko haram wane ne zai kashe ka sai kai yunkura ka kashe shi ka kashe ka kashe mushe ka kashe dan wuta kuma kana da ladanka na jarunta ka rage mugun iri in eh, shi ya kashe ka kuma ka yi shahada an gane ku amma kai ma ba ba wai ka ba da son ka ga kawai ka kwanta yanka ka ba don mazalata man kwacila tuna na su yi fa wasu wanda aka kashe shi yana kare kansa ana kokowa da shi shi da yashi to a nan jama'a ko wasu za su kwaci dukiyarsa garin kokowa ya kare kansu ka kashe shi abu hanifa da abu yusuf suka ce shi shahidi ne imamu shafi ya ce shi ko da an ce shahidi ne shi shahidi ne amma bai shiga cikin shahidan da ba a musu wankar gawa ba a sallatar su ina fata an gane to wannan kaɗan daga cikin zantuttukan malamai akan wannan bangaren babu ma ja fi salati alal kabri kaga na riga na goyi magana masu sai gashi muka ci ba bayani da ya zo. shin ana iya sallatar kabari ne ma ja fi salati ala kabr game da sallah akan kabari حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا وشيم قال أخبرنا الشيباني قال حدثنا الشعبي إمام الشعبي شنو عامر بن شراحيل الشعبي ينادى cikin manya من tabi'ai. shi da kansa tabi'i ne amma yace sai da ya haɗu da sahabbai 500 biyar ya ji hadisi a wurin su kai imamu sha'abi ba karamin sahabi ba ne eh, tabi'i ba ne amir imamu sha'abi sunansa amir ibn shurahil sha'abi yana cikin manyan tabi'ai tunda ya dalitu a gaban sahabbai 500 biyar yana cikin manyan tabi'ai قال أخبرني مرة النبي يا bani labari مرة النبي صلى الله عليه وسلم wanda ya ga annabi ya bani labari kenan sahabi ya bani labari wara'a kabran muntabidan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai ga kabari muntabidan in ga janta muntabidan ai munfaridan anil qubur badidan anha wai a jefe ya ga wani kabari a jefe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo makabarta ya ga wani kabari shi daya a keɓe a gefe kuma nisa yake da sauran kaburbura da ya ga wannan kabarin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa saffa ashabahu khalfahu sai sabon su yi sahu a bayan sa kenan alama wannan sabon gawa ne annabi ko ya kasa sallaci gawar fa salla alaihi ya sallaci gabar fa qila lahu ta ka ce masa man akhbaraka huwa ya baka labari wani hadisi nan kace mu kace wanda ya baka labari wani wanda ya ga annabi fa qala sai ce ibnu abbas ibnu abbas ne ba mu labari wani hadisi jama'a ya inganta ya zo cikin sahih bukhari da sahih muslim saboda haka kun ga wannan ya karfafa bayanin da na gaya muku cewa ana iya sallatin gabari muddin da sharuɗa biyu sharaɗin farko mai shida bai sallata kafin a binne ba sharaɗi na biyu kuma a lokacin da wannan gawar ya mutu mai shi ya kai wajen yin sallah wannan kenan قال وفي الباب عن انس وبريده ويزيد بن ثابت وابي هريره وعامر بن ربيعه وابي قتاده وصالح بن حنيف ابن حنيف قال ابو يوسف حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والامل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق duk so ne da wa'annan maganganu cewa ana iya sallatin kabari jama'a wannan Shi ne maganar jamhurul ulama an gane ko amma wasu suna ganin ko da ka sallaci gawar kana iya zuwa kuma wajen ka ka ziyara ka sallaci amma gaskiya abin da yakin hadisi ya nuna annabi ya sallaci wancan matar da take sharar masallaci don bai sallace ta ba sana ko wannan gawar ma annabi ya gansa a gefe alamar sabon gawa ne bai sallata ba sai yayi duk da wasu da ke kai jama'a in dai baka sallaci gawar mutum ba sai dai aka binne shi to ba za ka sallace shi ba aka ce ba ku yarda da hadisin da ya nuna annabi ya sallaci gawa ya sallaci kabari ba suka ce mun ji hadisin kuma ya inganta ya ce to ya za ku yi da wannan hadisin sai suka ce ai hadisin khususiyar annabi yake nunawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana iya sallatan gawar da yake kabarinsa suka ce wannan kebance shi da annabi suka ce domin banda annabi banda annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani yayi ba kuma da kasan suka ce khususiyar annabi ne suka ce da annabi ya sallar yayi taliki yace inna hadhihi qubur mamlu'atun zulma mamlu'atun mamlu'atun zulma wai na kaburbur an cika su da duhu ala ala ga masu ita wa inna la yudawwiru halahum Allah zai haskaka musu kabarin bi salati da sallata ni annabi alaihi wa kansu sai suka ce to tunda annabi ga da sallata wannan yana nuna me kususiyar annabi sai ibnu hibban ya ba su amsa yace ya ku jama'a ai manzo Allah sallallahu alaihi sallama, da ya sallah akan kabarin akwai mutane da suka bi ta sallah ina ba an gane aka yi kuma da aka idar ya ce don me kuma kuka yi ba sai wannan ya nuna ba me ba ba hususiyarsa ba kowa yana iya yi shi ne magana rajihi jama'a ba khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sunnar ce da ake iya koyi da shi a yi ta هو قال بعض اهل العلم لا يصلى على القبر وهو قول مالك بن انس مالك da suka ce ba a sallatar kabari suka yi wasu maganganun khususiyar annabi amma kun ji ba khususiya ba na'am aha wa qala abdullah ibn mubarak idza dafina al-mayyit idza ka fadde ma mace walan salla alayhi ba ma salla ba sulli ala al-qabr sa ci kabarin wa ra'a ibn al-mubarak as-salatu ala al-qabr ibn mubarak kuma yace ana salla kan kabari kenan magana abdullahi dan mubarak <clears throat> da me shi da ya mutu babu wanda ya sallaci gawon shi kafin abin ne to za ka yi ka sallaci gabas amma in wasu sun sallata kai don baka samu ka sallata ba sai aka binne to wannan ba sai kayi ba a maganar ibn mubarak amma kuma a maganar eh, abin, a maganar ibn mubarak sani ko wani sallah alaihi sulai alal kabar wa ra'a ibn mubarak as-salatu alal amma jama'a magana mafi inganci ko an sallata ko ba sallata ba za ka yi kai ina fata an gani ko da wasu sun sallace shi don annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin matan nan da ya sallata a ya sallace ka cikin dare shi ya zo yi nashi wa qala ahmad wa ishaq yusalla ala al-qabr ila shahr shi kuma imamu ahmad da imamu ishaq suka ce za ka yi ka sallaci kabarin in an binne shi in bai fi wata ɗaya ba wa qala masu ma sami'na anil musayyib anna nabiy sallallahu ala qabri ummi sa'dun ubada ba'da sha to an samu daga ibn musayyib annabi ya sallaci kafarin wata mata o mahaifiyar sa dan ubada bayan an binne ta da wata ɗaya duk da akwai wasu ƙarin bayanai wasu suna cewa ana iya sallatar kabarin in wanda ɗin bai yi daɗe wanda za a ce gawar ta rufe ta zama kasa ta zagwaje ba ina fata ta gani amma misali din ya riga ya rufe ya zama kasa suka ce ba za su sallaci ba bari sai aka ce musu na ɗaya shin ya za a gane ya zagwaje ya rufe za a ji a na gaba da haɗu, don akwai ɗaiɗaiku wanda Allah yana iya musu baiwa mutum sai ya mutu ya yi shekara dubu kamar yau aka binne shi ina fata an gane kamar yau aka binne shi akwai waɗanda Allah yake nuna ikonsa da mayatarsa a kansu kamar mahaifin ana ɗan Malik da ya shahada a Uhud bayan shekaru arba'in da ɗan baliyar ya faru da haka aka duba kamar yau aka binne shi gefen kuma tun nan ga ciyawa sun tsira a jikin ƙasan wurin ga tsarin da aka masa a gefen kunnen sai na ɗagen jini kamar yau sanin ko abu na biyu amsa da za a ba su ai shi sallar ba gawar ake sallata ba ran ake sallata me eh, abuna wannan simbol ne kawai na gawar eh, na raina sai za a yi ake salatul ra'id ai saboda haka magana mafi inganci ana iya sallatar kabari ko da gawar ya rufe kabarin ya zanto ƙasa ne ina fata an gane ana iya yi muddin lokacin da gawar ya mutu mai shi shekarunsa ya kai mumayyazi da zai sallah wannan ke imam mutum ta ce haddasa muhammad bin bashar qala haddasa yahya bin sa'id an sa'id bin abi aruba an da an sa'id bin musayyib anna anna sa'ad matat to kaji ma bayani ma'ana an samu daga sa'idu dan musayyab lalle uwar fa'ad ta rasu wannan bi ghaib annabi baya nan fala ma kadima lokacin da annabi ya dawo salla alaiha yayi sallaci kabarin ta wa qad ma zali zalika shahr alhali wata guda ya shude wani hadisi ya zo cikin musannaf na ibn abi shayba bi sanadin da'if wannan kenan to wannan yana daga cikin mursal na abu sa'id al-khudri don yace an sa'id bin musayyib anna umma sa'ad matat wannan sai dan musayyib tabi'i sai ce wanda matar ta rasu annabi ya sallace ta ya zo sallace gabarin gabarinta to kawo wani mursal ne duk da shi mursal nasa yana da ƙarfi don akwai waɗanda na ga muku ana aiki da mursal nasu ko ba gaba wanda shi sai mun musayi shine babban cikin da ake aiki da mursal nasu mahaifinsa yana cikin da suka yi wa annabi baya gargashin bishiya sannan kuma ya rayu da mubashari na biljanna guda tara cikin goma sannan kuma shi fakihi ne mufti ne bayan shi daga shi ana aiki da mursal na aqwa ibn rabah da irin mursal na ibrahim an da mursal na abul hassan ibn hassan al-basri da mursal na makhul al-hilali ne ko wane ne duk ana aiki da marasil nasu wannan kenan babu ma ja fi salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ala najashi babu bayanin da yazo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci najashi ya sallaci najashi wanda sunansa na gaske ashama najashi shugaban ƙasa sarki ne na shugaban ƙasa ne na habasha kirista ne daga bayan musulmi to mutanen su ba musulmi da ya rasu suka ɗauke sa suka kai su har coci suka abu manzo Allah ko yana madina sai annabi ya masa salatu ghaib to da wani ne zai ce aje a yaki a kwato gawa to in za ta yaki za a rasa rai don a dauko gawa ko za a dina musulunci abu ne da sauki wani ne zai ɗebo zafin kai sai a yi gazama sai a yi rigima ko kuma ga wani musulmi sai mutu ya musulunta amma bai shahara da musulunta ba sai kiristoci suka je suka binne shi to ba rigima za a yi in kuna wani gari sai kuma salatu ghaib in kuna da tabbaci ba musallar za ba in a garin da ta wuce ku sallaci gabarin sa ba shi kenan magana ya kare ba <laughs> lamar yana da sauri ba sai an ko duka ana tone tone ba حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي المحلب عن إمران بن حسين قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمران بن حسين يجي منزع الله يجي دمو منزع الله يجي دمو آه إن النجاشي إن أخاكم نجاشي للي دمونكم نجاشي قد مات يا من يا يا موت منزع الله يجي دمونكم نجاشي يا موت أرواي البخاري كما أرانا نجاشي يا موت annabi ce mutumin kirki ya mutu daga habasha ya yawa ne yasan ku kashe yasan daga wannan da wannan ku bar wancan ka zo na da kashe wannan kai da ka sha kai da ka sha man shalu kai magana ce ta ko? Eh, Ana so. wani ya siya mayo yawa kai kana da kitse na za ka ji wannan ke aha sannan kuma wannan jama'a yana daga cikin alamar annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam najashi na mutuwa fa wanda tafiya daga Habasha zuwa Madina Ethiopia zuwa Madina ba karin tafiya ba amma take malaka Jibril zai zo ya ga annabi najashi ya rasu fa qumu annabi ce ku tashi fa sallu alaikum masallar gawa yana can Ethiopia a ce ku tashi masallar gawa a Madina fa sallu alaihi suka masa gawa qala fa qumna muka tsaya fa na muka yi sahu kama yusafu alal mayyit yadda aka yi wa mamaci sahu wa na alaihi kama yusalla alal mayyit sai muka masallar gawa yadda ake wa mamaci sallar gawa saboda haka jama'a da wannan hadisin ne aka kafa hujja akan halaccin salatul qa'im sallar wanda baya an gane ku sallar wanda baya domin amma jama'a in mutum ba baya ba ka masa salatul qa'im sai kin akwai tabbacin inda ya mutu ba sallace shi amma don mutum musulmi ya rasu a Kano ko a kudu gari akwai musulmai suka asuda ta aka sallace shi to ko anan kawai sai ku shiga karban ta'aziyya kawai amma in kun ji inda ya mutu ba ba a sallace shi ba sai ku taru ku fuskanci alƙibla ku yi masallar gawa an fi so ku je musalla inda kuke idi kare da bin ilar musalla in ya gagara sai ku yi masallacin ina fata an gane amma ko da su da jini albanci a kamun jana'izo bidai ya haɗu shi ma ya kawo wannan bayanin don karka ce kowane wanda baya nan za a sallaci gawarsa ko da an sallace shi in haka ne ya ce to ai ga magabata na kwarai su annabi sai mu riga mu salatul ghaib kenan da su akwai sai in ba a sallaci gawar yanzu kana da da yan uwa ko dan uwa sai ka ji sun yi hatsari a jirgin sama ko jirgin ta ta rubta a ruwa kawai babu ganin gawar da su sai ma salatul ghaib wani yana cikin ruwa kada ta cinye shi ya masa salatul ghaib ya mutu a ruwa ruwa ya tafi da shi ta masa salatul ghaib Allah ji gandamci da lokacin da ya rasu a hadarin jirgi ai masa salatul na wani wasu kai ta surutu wai yaya ai kaza ai kaza muka ce sunna ce haka ya dace an gane ko sai dai salatul ghaib ko talaka ne ya mutu ba a sallace shi ba sai a masa yawwa Eh, na kaga kar wani talaka ba damu ba babun ma ja fi fadl salati ala janaza Ba bayanin da zo game da falalan sallah akan gawa sallar janaiza falalan dan su roman ciki حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمري قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازته وأن صلى كان falahu kirad yana da dodi yana da di ba za ka salla kira di ba sai ka je ka kalli dutsen uku iya kallon ka iya dutsen uku shi yasa duk lokacin da ka je madina ka kai ziyara wa shuhada uku kalli dutsen don ka tana da hadisin kiradi eh, ka kalli dutsen ka gane me ake ɗebewa a account ɗin ladan ka in ka aje kare a gidanka ranar litin ka aje kaya gidan kullum ana rage ladan sa wani <laughs> wallahi dutse ne aka ce tsayin sa eh. aka ya kai kilomita kara tsayin sa aka ya kai kilomita ba karamin dutse ba to kana sallar gawa dunkulallen ladan da za ba ka kamar wannan eh. yanzu jama'a ko gwal ne za a dunkula shi kamar wannan ko wanda zai kai kuɗi a duniya ne ya ce naka kai a ce wannan ba a mai da shi kudin najeriya a dauki dubu ɗan ɗaya tara su kama wannan tunan ƙaramin kudi ko dole to ba ba zai eh, eh amma sai ga wani zai ce kar ai rasuwa ba zan bi layin nan ba zan kar kar a je a to da zai ga abin da ya dan sai ba zai wuce ba jama'a wanzu ala ce wanda ya sallar ga ɗaya tak yana da wannan wa man tabi'aha wanda ya bi gawar aka je aka binne da shi hatta yi yuzwa dafna har aka binne falahu qiratan yana da irin wannan biyu ahaduhuma aw asgharuhuma mithl uhud kira ina guda biyu fa mafi kankanta a cikin shine kamar dutsen uhud zalika li ibn umar hmm. eh abu hurairah yace sai na ambaci wannan hadisin ga abdullahi dan umar fa arsala ila aisha sai ibn umar ya ce shi ibn umar ya doka in ka sallaci gawar kadai shi ne kana da kira ne daya dan ilimi ko gine bai san in ka bi ma an ji an da ko wata kira din ba da abu hurairah da ya ji wani hadisi na abu hurairah haka annabi ya ce fa arsala ila aisha sai ya aika tambayi aisha don ya ji ta ma tana da hadisin wanda ya sallaci ga amma bai ji na araka ba fasala an zalika fa qala ta ajin ka sadaka abu huraira abu huraira ya gaskiya in karaka ma kira din ya karu fa qala ibn umar ibn umar ce lagar farratna fi karari da kasira wallahi haka mun saka ci mun a asara fi rudi da yawa wata ruwaya dama yana ba cikin masallaci ya ɗibi ya shi a hannunsa yana dan wasa da shi da ya ji hadisi abu hurairah sai tura ga ya Aisha an zo an ga Aisha an zo masa da amsa haka ne bayani sai dai lokaci akwai ya sha nusa irin za ga wani ransa ya ɓaci ko ya yi lozin da wani abu ya watsa da ya sha nusa da ƙarfi sai watsa da ƙarfi ya ce jiyata ya ce mu yi asarar kira daidai mu sai mu yi sallah sai mu zo na wata ruwaya kuma ta yi isharar an sallaci gawa ne a masallacin da ibn umar sai ya kwanta sai aka tafi da gawa shi ne sai aka sai ji hadisi abu hurairah fa in an raka ma ko ta kira ne sai ya tura ka tambayi aisha da asiya sai watsa da kasa ya ce mun yi sakacin kera da yawa sai ya ruga ya bi gawar yanzu za a je a yi aiki da hadisi kaga haka salafus salih suke ya ji hadisi babu cewa wai sai gobe za a fara za a fara yi haka lamari to anan sai ya ce wa fil babi an al bara ila akhirih babun akhar حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت أبا المحزم قال صحبت أبا هريرة عشر سنين يتنا أبو كنت أبو هريرة شكرا قوما لليائي بإلم أبو المحزم سمعته يقول ناجي سينا جوا سمعت رسول الله يقول من تبع جنازة أما حديث نبي إن كتب وان دي بجنائزة وحملها ثلاث مرات يدعو كيف سونا سوء ya bi jana'iza ana cikin tafiya sai ya ɗauka can sai zai ya ba wani ya karba ya je futa ana tafi ya zai sake ɗaukawa kafin a je da ya rike sau nawa sau uku fakar ka zama alaihi min haƙƙi har ya gama haƙƙin da yake kansa na wannan gawar to malamai suka ce me ake nufi da ya gama haƙƙinsa ya ka ce eto eh haƙƙin ba a gawa iri biyu ne akwai haƙƙin a ɗauke shi a ɓoye shi akwai haƙƙi kenan na wahala na gangan jiki na hidimar ɗaukar su da abin da shi to wannan ne ya gama amma ai bai gama sauran haƙƙin ba akwai wani haƙƙi bayan abin binne shi shi ne in an zo a zartar da wasiyarsa a biya bashinsa duk ba haƙƙi ba ne a raba gado da ya bari bisa adalci sannan kuma a riga tuna shi amin a addu'a iyaye sauran su ai har ka mutu za ka riga musu addu'a yan uwanka musulmai baka ji annabi nuhu ya ce rabbil firri wali walidayya waliman dakhala baitiya yani waliman dakhala diniya mu'mina lil mu'minina wal mu'minat wala tazidu zalimina illa tabara ga zai ce wa dai masu addu'a wannan kenan babu ma ja fil qiyam lil janaza babin tsayuwa don an zo da gawa حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن صالح بن عبد الله عن ابي عن عامر بن ربيعه عن النبي وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعه عن رسول الله قال اذا رايتم الجنازه فقوموا لها النبي ان كن غاوا كتسيا غيرك حتى تخلفكم او توضع in kun ga gawa annabi sa ku tsaya mata fa mu ku tsaya lahadin ita hatta tukhallifakum har me har tabarku a baya tabarku a baya kenan kana eh, tsaye kana zaune yanzu da yadda nake zama nan kana kallon hanya kaga ana zuwa da gawa sai ka tsaya ana wucewa ta zama a baya sai me sai ka zo to me yasa za ta ne jama'a ya zo a hadisin jabir ruwayar imam muslim ya zo cikin sahihu muslim hadisi na tara da kan sahihu muslim manzo Allah ya ce innal mauta fazi lalle mutuwa abu ne mai firgitarwa fa idza ra'aytum al janaza kuna ganin jana'iza fa ko mu ku ku tsaya to mutuwa ku firgitarwa kuna ganin ana wuta da za ku tashi ku tsaya to kaga dalilin tsayuwa din mutuwa abu ne na firgitarwa jama'a dan kana ganin gawa sai ka tuna kai ma da mutuwa a hadisin sa'ad ibn hunayf kuma da qais ibn sa'ad a wajen bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo wucewa da gawa a sahih bukhari fa hadisi na 2250 an zo wucewa da gawa sai annabi ya tashi tsaya sai ya ce ya manzo Allah inna ha janazatu yahudi wannan gawar wani ba yahude ne gawar ba yahude ne ya za ka tsaya don an wuce da gawar ba yahude fa qala sai annabi ta alaysa nafsan ba rai bane ba rai bane ai rai rai rai dai da Allah ya halitta a hadisin Anas ruwayar hakimin da ya abu abdullahi an zo wucewa da gawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya aka ce ya manzo Allah me ya faru sai ya ce inna ma qumna lil malaika mun tashi ne don mala'ika. a hadisi Abdullahi dan Amri a wajen Imam Ahmad ibn Hibban da Al-Hakim annabi ya ce inna ma taqumuna i'zaman lil ladhi yaqbidu an-nufus za ku tashi din don girmamawa ga Allah da yake karɓar rai Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha a lafazin ibn ibn izaman lillahi alladhi yaqbidu al-arwah to jama'a yanzu ya saka dalilan da aka tsaya na ruwayar muslim don mutuwa a abin firgitarwa ne ruwayar bukhari don rai rai ne abu ne mai kima ruwayar alhakin don mala'iku aka tsaya ruwayar shi hakimin da ibn hibban da imamu ahmad an tsaya ne don allan da yake karɓar rai to duk lokacin da ka ji hadisi ya zo da dalilai da yawa akan wani abu sai ka haɗa duka jama'a jama'a ka kullum lahu ijma'a kullum lahu duka wayannan dalilai ne da yake sa a tashi da su shine magana al-hafiz ibn hajar al-asqalani shi ma duk dalilan suna iya haduwa haka ya faɗa cikin fatkul bari amma akwai ruwayar imamu ahmad a hadisin alhassan bin ali yana ba da dalilin da ya sa annabi ya tashi kame da ya ga an wuce da gawon bayan hude kuna ce don mun kawo a ruwayar bukhari da da aka masa bayan hude da sai ce ba rai ba ne to a wannan ruwayar na imamu ahmad kuma annabi ya tashi ne don ta'ziyan bi rihil yahud don cutuwa da warin bai yahudin tabrani ya kare hadisi abdullahi dan ayyash su yahudawa suna raka gawa kabari suna sa suna daukan turaren eh, kasko sai sa turaren wuta da hayaki suna raka shi kabari shi yasa annabi ya hana mu kada mu raka gawa kabari da turaren wuta wannan yahudanci ne jama'a yahudanci ne to shi ne a ruwayar shi ibn hibban a wannan ruwaya ta uh, imamu ahmad da kuma uh, a ruwayar imamu dabrani to da aka zo ana wucewa da hayaki sai annabi ya tashi ya tsaya to yana zaune hayaki da aka rike haka yana kasa baya so ya baya son turaren baya masa dadi sai ta ya tsaya ya tsara tsawo ya zanto wuyarsa da hancinsa ya wuce inda turaren turare yake zuwa ina ba ta gane wannan karahiyata an ta'alwara su to wannan jama'a ba zai shafe wancan bayanan ba babu wani hayaki da aka wuce da shi ko da suna wucewa da hayaki kai ba don hayakin ba ya ba da amsa rai rai ne don hadisi da yace, an ya mu zala bai wuce ne sai ce rai rai ne wani yanzu sun sai bukari kuma yana da ah, matuka na kodoluwa na inganci wanda kuwa da hayakin ingancinsa bai kai wannan wancan ba saboda haka sai aka aje wannan a ƙasa na eh. wai yanzu zamani mota ne idan gawa zai wuce aka zama duk da yanzu zamanin mota abinda suna ya fi so don an kai mota ba ilimi ba an fi so a kai gawa da gama. an gane ko domin adam yana so a rika ganin gawan ne don mutane kowa ya tana da nashi amma don an wuce da shi a mota kana iya tsayawa don da zarar ka ga mota da ganin alamar gane sai ka tsaya duk da jama'a akwai hadisan da za mu karanta a gaba kuma ya nuna kuma annabi ya daina tsayuwa to a can za mu ji an shafe ne ko menene to sai a ji ƙarin bayani a wurin حدثنا نصر بن علي الجهضمي والعاصم بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعب السوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله قال اذا رايتم الجنازه فقوموا لها فمن تبعها فلا يقودن حتى توضع لن حتى توضع har an aje sai an aje imma a kabari yadda ya zo a maganar imamu tsayi ko kuma ka dauke da alhamdulillah cikin talhisul abir ko a ajiye a ƙasa to akwai gawa da in an zo ajewa za yi a gida don za a kimta shi to ya ka tsaya sai an sa kabari ka zauna ai za ka yi dogon tsayuwa <laughs> ina fata an gane kuma ana iya zuwa da dama gabata ba ga tono ba a ce to abu na ke nufi in ma a sa gabari ko a ja kasa kafin ka zauna shi yasa akwai ruwayar ubada akwai ruwayar farra mai tsawo wanda abu awana ya inganta wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da safai safai suka ce aka zo muka doko ga muka zo magabarta ba a tona ba fajalasna haula sai muka zauna a gefe wannan ya nuna ashe ba sai an sa kabarin za a zauna ba kawai ko a sauya a kabari ko a je gawar ko makara a kasa to sai kowa ya iya zaman shi wannan kenan قال أبو يسعد أبو أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أحمد وإسحاق قال من تبع جنازته فلا يقودن حتى تضاع عن أعناق الرجال في عاجة تتقوي أو كافر المساجد وقالوا يا أنباء أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة سنة قباتوا ودقاوة سزو فيتقعدون سيس الزونة قبل أن تنتهي إليهم الجنازة كاتم الإسلام مسلم قاور كوكما كافي أكمل جارن قبلا وهو قول الشافعي شنو مكان الإمام الشافعي malamai malaman fiƙo sun yi saɓani eh, a cikin haka yawancin sabai da tabi'ai suka ce wannan tsayuwar mustahabi ne an gane ko yawancin sun ce mustahabi ne yadda ibn munzir ya nakalto shi ne maganar imamul auzai da imamu ahmad da ishaq da muhammad ibn hasan kuma bai haƙi ya wato ta hanyar abi hazin al'ajja'i daga abu huraira da ibn umar da sauransu an alƙa'il misal alhamid ya ne fil ajin wai wanda ya tsaya din kamar wanda ya ɗauki wani abu ne na lada wannan kenan sai sa imamu sha'abi da naka'i suka ce makaruhi ne ka zauna kafin a je gawa wasu salaf ko suka ce dole ne wajibi ne ya zo wucewa da gawa ka tsaya sai an barka a baya kafin ka zauna sun kafa hujja da hadisin sa'e daga abi hurairah babu a rukhsatu fi tarkil qiyam laha babin an yi rahusa na barin tsayuwa don kaga ana zuwa da gawa kuna ji kaga can an ce ayi nan kuma aka ce babin rahusa an yi rangon حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واجد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ an nafi ban jubair an mas'ud bin hakam an ali bin abi talib annahu dhikra al-qiyam fil janaiz an umarci tsayuwa yan zaucewa da gawa a ta har aje fa qala sai ali yace kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tsaya thumma qa'ada sannan me ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya sannan kuma ya zauna wannan kenan akwai waya to wannan cewa annabi ya tsaya sannan ya zauna jama'a imamul zawo ya ce ana iya duba magana ali din me yake nufi annabi ya zauna kuma ya tsaya da ana iya nazartar maganar tashi Ya ce yadda za a nazarce ta shine me yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi gawar sai ya tashi da aka wuce sai me sai ya zauna kenan ba shafe ba kenan ko ba gane zancen ba ana iya ɗaukawa kuma wani lokaci ya zo wucewa da gawa annabi yakan tsaya ya wuce sai ya zauna wani lokaci kuma an zo wucewa ma ba ya tsayawa kenan yana nuna kenan ba wajibi ba wani lokaci yana tsayawa wani lokaci ba ya tsayawa ko yana iya ɗaukan da idan an zo wucewa da gawa annabi ya kalle kewa daga baya fa sai ya daina kamar an shafe amma malamai suka ce maganar farko cewa annabi za wuce da gawa zai tsaya in an wuce ya zauna fassara shi da aka shafi inganci aka a yi da'awar shafewa da wasu kuma suka ce a ah, yahudawa ma suna tsayuwa sai annabi ya ce a bar tsayuwa don saba musu wasu ko suka ce a'a don ya nuna maka tsayuwa din ba wajibi ba ko kuma ka ɗauke sa ka in an wuce in annabi ya hango ya tsaya in an wuce sai ya zauna a wasu kuma suka ce abin da ya sa eh, wasu kuma suka ce a'a gaskiya an shafe shi da akwai hadisi ruwayar Imam Ahmad daga Ali dan Abi Talib cewa kana so amara na bil qiyam bil janaza annabi ya wuce mu za wuce da gawa to mu jarasa sannan sai ya zauna ba da zalika ba haka wa amara na bil juru sai mu ce mu da zama kenan ko ya umurce su da zama ya shafe ko kuma a'a in an wuce da yana tare da su sai su tsaya shi da su in an wuce sai ya zauna sai su kuma ku zauna قال أبو عيسى وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال أبو يسوع حديث علي حديث حسن صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وسمع أبو تايل من سنة جني قال الشافعي وهذا أصوب شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول سنة جني وأنا حديث yana shafe na farko sannan ya shafe tsayuwa don an gaggawa ya shafe hadisi zara ita mun janaza fa kun ga janaiza ku tsaya an gane ko yana an shafe tsayuwa wa qala amma amur kuma ce a'a yana nuna in sha qama in sha ya kuma ya so ya tsaye in so kare tsaya wa da ya kama wajen bayanin nabi ya karu ya anu arwato daga annabi annahu kama ya tsaya da gawa ya wuce sama qada wa haka za qala sabin ibrahim قال أبو عيسى معنى قول علي قام رسول في جنازة ثم قعد يقول كان رسول إذا رأى الجنازة قام إذا النبي قاوى سيد ثم ترك ذلك بعد ذلك بري فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة sai da baya zama tsayuwa sai ya ga an wuce da me to jama'a wanda da kun yi ta jin bayanai wasu na ganin an shafe da yanzu ba sai ka tsaya ba wasu kuma suna ganin ba shafe ba to amma galibi malamai a wajensu idan so idan na biyu suka zo suna cin karo a fili kuna ji ba a cewa wannan ya shafe wannan sai in an kasa hada su su biyu ina fata an gane amma in za ya haɗa su biyu ya bada ma'ana to ba za ce wani ya shafe wani ba sai da ce kowanne ne da zaman kanshi yanzu akwai ayar da ya nuna ladan sallah akwai ayar da kuma yake fawali musalli to ba za mu ce ɗaya ya shafe ɗaya ba ba za mu ce eh, fawali musallin ya hana yin sallah ba sai da mu ce kowanne yana da ma'ana fawali musallin mai wasa da sallah da ya faɗi ladan sallah ko ga wanda ya sallah mai kyau saboda haka tun da hadisi nan jama'a zai iya tattaruwa cewa annabi ana an wuce da gawa sai yana tsayuwa sai zo ya zauna to kun ga zai iya haduwa da in in ya ga gawa sai ya tashi an wuce sai me sai ya zauna ko ya nuna wani lokaci yana tsayuwa wani lokaci ba tsayuwa kenan mu firin tayi da shi ba a shafe shi ba jama'a sai dai mu ce ko yana nuna sunna ce wajiba ka tashi ya wuce ka zauna ko kuma yana nuna suna ta musabiya wani wuce ka tashi za wuce da gawa wani wuce ba sai ka tashi suna fata an gane wani yawwa kowane an ba su shafiyansa ba a yarda shi ba babu ma ta fi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam allahadu lana bayan abu da eh, cikin fadin annabi lahadu namu ne wa shakku li ghairina shakku na wasu mu ne إمام الترمذي حدثنا أبو قريب والنصر بن عبد الرحمن الكوفي ويوسف بن موسى القطان البغدادي قالوا حدثنا حكام بن سلمي عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من زالت اللحد لنا لحد نامني والشق لغيرنا شقنا وصمني kusan kaburbura ya kasu biyu akwai lahadu akwai shakku shakku tsago duk makabartar mu na nan garin biyu shakko muke yi shi ne wanda za a tona rami babba sai kuma a tsaga tsakiyarsa sai zama tsagon a tsakiya ko wanda shi ne a shakku allahadu shi ne ya tona wani rami babba da muke gani to tsagun ba tsakiyar rami za a tsaga ba kusan kabarin koko ne ko ba haka ba akwai faɗi akwai tsawo wane ne fi yawa tsawo to wannan tsawon sai a zo bangon alƙibla mu'ana bangon gabas kenan bangon alƙibla sai a toni bangon alƙibla ɗin kuna ji a tona ya yi rami a kwakulo yadda idan aka shigo da gawar babban ramin sai a tura shi a zira shi wannan rami mai tsayi na tsohon kabarin ta bangon alkibla din sai a samo ko tukwane ne ko kuma bulo na tubali na kasa sai a gine a jera to ka kata rami na ya zama yan sai a cika shi da kasa wannan shi ne allahadu yawwa roto ake eh, to to a nan jama'a annabi ce allahadu wannan kabari mai loto da na faɗa din annabi ce lana namu ne wa shakku irin wannan tsagu da kuke yi a garin biyu a tsakiya bai gairi na annabi ya ce na wasu mu ne wani hankali ba zai tashi jama'a na arna kenan <laughs> na ke na ya yawwa to a nan sai mu dubi me annabi yake nufi da magana nan jama'a amma kun gane bayanin lahadu da shakku a turbashti yake cewa abinda ake nufi annabi ce a wani hadisi allahadu mun fifita shi ya fi falala da lada ga wannan al'ummar ashakku an fi fifita shi zuwa ga wasu shari'o'i da suka gabace mu li kullin da Allah shari'atan wa min hadi an gane ko wato wai muminai da suke gabanin mu suka zo kafin al'ummar annabi muminai su an ta su fifita mai shakku mu kuma mu ma muminan ne za ka mu fifita mai lahadu amma su ma duk da ake su fifita shakku suna yin lahadu ba laifi duk da mu ma ake mu fifita lahadu muna yin shakku babu laifi in ka ɗauki wannan magana nasa yace ba wai yana nuna haramun ne a yi shakku ba sai dai yana nuna mana lahadu ya fi shakku falala don abu ubaida tare da matsayinsa a addini da amanarsa kuna ji ya sha tona kabarin shakku kuma sahabbai suna ganinsa yana yi to da shakkun bai halatta ba ba zai yi ba ko kuma in yi sahabbai za su yi masa rakki ina fata an sannan kuma ai lahadu na jama'a yana samun kasar wuri mai karfi ba mai zai zayewa ba amma kasa mai rafta kun ba zai ba imamu tsayibi ya ce mai yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da wannan lamina ya jam'i Shi ne annabi jama'a ku ji ba wai yana nufin wani abu ba a'a annabi yana gaya musu wata magana ne kafin aukuwarta ku ji bayani annabi ta allahadu lana lana din yana cewa allahadu li ni ka zamun lahadu ina ba an gane sai ya faɗi wani abu cikin ikon Allah mu'jizar ya zo ya tabbata daga baya don hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda lokacin da ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai aka shiga sabani wasu na cewa tona masa lahadi wasu na cewa tona masa shagu to jama'a me yasa ake kawo sabani nan don a nuna maka annabi yana rayen ma ana tona wani lokaci a tona lahadi wani lokaci a tona me shagu kaga da lahadi ne kare ake yi wa kowa ai ba za yi sabani nan ba kuma a madina akwai injiniya su tona gabarin su ba irin namu ba yanzu ko da idan ka je abu nan tona gabarin su da tsari akwai ma'aikatan tonon gabarin amma mu namu wani ma a ranar zai fara koyon daga duka sai can mu musu ana tun to idan ya bauta da janareto ba irin wannan darussa yana da muhimmanci ba wanda suke nesa za su abinda da ke alaƙa da jana'iza ba su nan ne to masha Allah Allah sa ta gyaru lafiya to anan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu wani ya ce a tona shag wani ya tona allahadu da musu ya yi yawa sai sai na umar ya ce kada ku yi ihu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi sallam a rayensa da amacensa kawai a aika wa mai tonon lahadu da mai tonon shakku wanda ya riga zuwa sai wa annabi da aka tura mai shakku ma bai zo ba sai mai alhadu ya zo kenan kaga ana annabi ya musu ishara cewa Allah ya nuna masa shi ma in ya rasu za masa ne yawwa shi da abin da ake nufi ah, ibn umar Allah ya kara masa yadda ya ce ai wa annabi lahadu abdullahi al-umari ya fita daga ibn abi shayba cewa ai wa annabi lahadu ai wa abubakar lahadu ai wa umar lahadu saboda haka kamar hadisan jama'a suna nuni a kan cewa shaku ya halatta amma an fi so a yi mai lahadu kamar anas yadda ya ce alhiduni lahadan wa an sibu alayya labin kama su ne a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yi masa kabari lahadu sai ta kabari lahadu ya fi amma shakku ma ya halatta a hadisin akan wayannan bayanan akwai hadisin jarir dan abdullahi al-bajali akwai hadisin aisha akwai hadisin ibnu umar akwai hadisin jabir saboda haka amma galibi malamai sun fifita magana abu nan mun shari'ar annabi an fifita mana Allah shari'o'i na suka gabace mu ko an fifita musu a shaku babu ma kulu idza udkhala al-mayyitu al-qabr babin me ake faɗi ne jama'in za a shigar da gawa kabari حدثنا أبو سعيد على الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج النافي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر النبي أكبر في أنشد دقاء قبري وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في الذي أنسى قاوى أشكين قبر ينسى من ذا الله ينشوى بسم الله wa billahi wa ala rasulillah bismillah wa billah wa ala rasulillah ya shiga da ka kabari shine abin da yake faɗi bismillah ma'ana da sunan Allah muka ajiye gawarsa wa bismillah kuma da sunan Allah da taimakonsa za mu shiga da shi kabari wa ala rasulillah kuma mu yi wa namu a bisa annabi kuma muna roƙon Allah ya zatar da shi akan haka kaga akwai ruwayar bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah wannan ruwaya da muka kawo akwai ruwayar ko bismillahi wa ala millati rasulillah wannan kenan wa qala mara bismillah wa billahi wa ala sunnati rasulillah kana ana yace bismillah wa billahi wa ala millati rasulillah ana yace bismillah wa billahi wa ala sunnati rasulillah da milla da rasul ana iya sawa eh wani zaka za shi da kabari za ka wasu ce la ilaha illa muhammadu ya wannan yayi bid'a kada ce la ilaha babu kyau ne akwai kyau ba muhallinsa ba in ka zo sallah na farilla na isha in kai kabara har ma kai ta la ilaha illa muhammadu maimakon fatiha da sura yi ruku'i ka zan ai ba karbuwa zai ba saboda haka za ta bisna wa billahi wa ala millati rasulullah ko bisna wa billahi wa ala sunnati rasulullah ko bismillah wa ala millati rasulullah ko bismillah wa ala sunnati rasulullah amin babu ma ja bi saudul wahidi yulka ta akal maiti fil qabr babu bayanin da yazo tufa daya aka jefa karkashin mamaci a kabari حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حد قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة wanda yi wa kabarin annabi allahadu shi ne waye abu wallazi alqal qadifa wanda ya jefa mayafi ta da wukarkashin sa shukran shukran shukran ya jefa mayafi annabi a cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam waye shukran maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantaccen bawo annabi sallallahu alaihi wasallam shukran sunansa eh, salihu ya halarci yakin badar yana bawa daga ba annabi yan tashi alhafiz ya ce ina tsammani ya mutu a zamanin khalifacin sayyidina usman wannan jefawa da shukran ya yi na mayafin annabi sallallahu alaihi wasallam a kabarinsa imamun nawa ya faɗa sharhan muslim ya jefa ne don baya son wani ya sake ɗaukan mayafin ya sa ya yi amfani da shi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yawancin malaman duniya ba su yarda Abin da mamaci da wani abu nasa a kabari ba ko a shimfida a ƙasa ko na makamancin haka a cikin kabarin ba sai dai shukuran ga dalilinsa duk da imam bagawi ya kafa tawa shazi a cikin littafinsa a tazir ya ce babu laifi a shimfida wani abu a cikin kabari kafin a sa gawar don wannan hadisi amma magana mafi inganci jamhur ulama suka ce makruhi ne bai dace ba bai halatta ba suka ba da hujja kan wani hadisin shukran ne kaɗai ta da irin wannan kuma ya ka dalilin sa baya so wani ya sa tufafin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don dama annabi yana sa na mayafin yana yafawa ko yana shimfiɗawa sai ran shukran baya yana jin babu daɗi wani da bai kai annabi daraja ba yazo yana sawa نقبا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي حمزة جمرة عن ابن عباس قال جئل في قبر النبي كتيبة حمراء ما يأتي جاء وقال محمد بن بشار في موضع آخر حدثنا محمد بن جعفر إلى آخرها باب ما جاء في تصوية القبور بيان لزوج ميل زيد تكبر برة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن علي ليس علي qala li abi al-hayyaj ya ce abu abu afuka in aike ka ne ba asa alama ba asa ne biyu na biyu wani abun da da da annabi yake rayuwa ta ba aikana da abin ya shugabantar da ni kai ma in ka yadda za haɗa wata kwamiti ka zama jagoran su yi muku wata aikin da annabi ya taɓa mana in ji sai na ali dan abi dalib ya ga hayyaj al-asad ya ce annabi ya taɓa aikana ne da wasu tawaga ne aliyu ne ne jagora allah ta da kabran annabi ya ce kada ka kyale wani kabari mushrifan wanda tudunsa ya yi yawa illa tsawaita sai ka daidaita shi ba wai ka daidaita shi ka yi lebel da kasa ba duk wasu ka ci abin da hadisi na nufi kabari kafan kabari zama dai flat kawai a ka rage shi domin akwai masu sa kafan kabari ya yi tudu sosai o sai annabi ce in ka duk kabarin da tudunsa misali ya wuce shibir a daidaita mana a rage ya dawo daidai shibir amma ba wai yana nufi a mai da shi lebel ba wala tumsalin ko ko duk inda ka ga gunki mutum mutumi illa tsamastuhu sai ka lalata shi ka rugurgusa shi to anan da farko mu ɗauki hadisin kada ka ga wani kabari sai ka daidaita shi a cikin al'azhar malamai suka ce mustahabi ne a daga ƙasa daga kabari kamar shibir daya an gane ko amma batun a daidaita shi lebel da kasa ba shine hadisi yake nufi ba don ibn hammam ya ce domin su a da za za a yi kabari a yi sa a yi gine ma a yi gine mai tsawo sai annabi ya ce a rusa ma'ana amma a yi tasnimin kabarin ba taswi aya da ake nufi ba tasnim me tasnim daga sinam me sinam tozo yadda tozon shanu yake ko sai a mai da kabarin ma'ana ya ɗanyi tudu malamai suka ce ƙara ƙasan kabari ya wuce shibir ɗaya haramun ne dama ma makaruhi ba haramun haramun imamu ahmad ibn hanbal da jama'a cikin yan shafiya da malikiya sun tafi akan haramcinsa kuna ji a sannan kuma yin sallah ba wai sallatar kabarin ba yin sallah mazabarta haramun ne wannan zai kawo kofar da wani zaka iya ya zo kan kabarin babansa ko na shirinsa ko na wani malamin sa yana roƙo kaga ya zama shirka ya tabbata kansa baiti mai baiti da yace laqad launa law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafaqta biha adha'at walakin anta tanfaqu fi ramadi wai laqad ta kajiyar law nadaita hayyan da ka kira waye rayayye ne mai goma sai mai goma ka walakin la hayatu liman tunadi amma babu rayuwa ga wannan gawo da ka zo kana kira walau naran nafaqta biha adha'at da ka samu wuta ita ce ka hura mata wuta ai za ka yi haske eh da ka zo da wuta ko gagarwar shi a cikin wuta ka zo kana hurawa ai za ta kama ko ta yi balbal walakin an da tanfuku fi ma sai dai kai yanzu ka zo ka samu toka kana ta hurawa ko wuta zai tashi ai sai dai kura ya tashi ko sai da toka ya tashi sannan kuma qala fil babi an jabir qala abu isa hadithu ali hadithu na sannan wal amalu ala hada inda ba'du ahli ilmi yakrahuna an yurfa al qabru fawqa al ard wasu jama'a kaɗan daga mabuta ilimi ba sa son kabari a daga shi daga ƙasa kira to da rami abin da gawa kasar kabarin ya zama daidai kawai flat kawai da asalin kasa kun gane wannan zancen don sun ce ah, ah, Allah ta da kabarin mushrifan illa hu sai suka ce hu bil ardi ya kamata su ce hu bil shibri qala shafi imamu shafi ya ce akrawa an yi al kabr ni ki a dago kabari illa bi kadir ma yi rafa annahu kabarin. sai dai gwargwadon matsayin da za a gane wannan kabari ne likai layu tsawa don kada a taka wala yi lasu alayi kada a zauna kai wani shi ne magana mafi inganci a ɗaga shi kada ya wuce shibir yana iya zama ƙasa da shibir ba dole sai ya kai shibir ba amma kada ya wuce shibir saboda haka jama'a batu a bar kabari flat wannan ba daidai ba ne dole ne a ɗan ɗaga shi kada ya wuce shibir nan yadda duk wanda ya zo zai sa akwai me akwai kabari a nan shi ya sa ma yi kabarin annabi ya ce ne jama'a nan za mu gane taswiya ake ko tasnimi ake yanke taswiya label yanke tasnimi a ɗanɗanda shi doro yi doro kamar eh, shibir imamu nawawi a sharhan sahih muslim ya faɗa lalle sunna an alqabr la yurfa'u ala al-ardi raf'an kaseeran sunna ce kabari kada a daga ta daga kasa dagawa mai yawa wala yusmimu ba a yin tozonsa kun san tozo in tozo ne tsakiyar kabari ne kawai zaga ya tudu ko gefe ya yi filan gefe ya yi filan a daga tsakiyar in ji imamun nawawi naho shibrin kamar shibir wa yusta sai a bace ma'ana da farkon da tsakiyar da karshe duka ya kai shibir a bace shi shibir wani kun gane wannan shine mazabin imamu shafi'i da wani suka yi muwafaka da shi alqadiya ya nakalko daga yawancin malamai magana mafi inganci wasu suka ce tasnimuha eh, magana a mafi karfi a yi masa tozo amma jama'a bajin shi haka duka yasu shi ne mazabin malik da sauransu imam bukhari ya kawo daga sahihinsa daga sufyanu tamar sufyan mai dabino to kaga nan ko zai kawo tasnim ya ga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musliman ai masa kamar tozo an daga shi kamar tozo sannan kuma eh, amma dai ibn hajar ya ce murtafi'an tasliman an dago shi kenan dago da bata wuce mai ba shibir ba dubi fathul bari abu nan ya ka cikin al-mustakhraj kabarin abubakar radiyallahu anhu da umar shi ma an dago shi saboda haka jama'a a yi kabarin ɗin ba shine daidai ba ana iya ɗagawa shi amma kada ɗagawar ya yawa ya wuce shi ɗaya sannan kuwa hikimar ɗaga yadda aka faɗa don mutum ya ga wannan wuri ya gane kabari an gane ko yanzu jama'a ku fahimce ni yanzu kabarin annabi an yi taslim menene taslim har yanzu nake gaya muku ko da an ɗaga shibir ɗin tsakiyar zai fi mai zai fi tsayi sai gefe gangara kamar tozo to haka kabarin annabi yake to bincike malamai da suka binciko din jama'a ba wai a baje shi din ba ya yi din sama ya zanto kamar tozo abin da sa malamai suka ce ba so a baje saman don kada wani ya zai ce wani wurin zai daɗin zama ya zauna <laughs> ina ba an gane sai a yi tasnimin sa mutane akwai shakiye wani ma za ka za ce je kwanta kan kabarin don tsafin sa yanzu ko da makamantar baki wannan zan mutane suna shirka eh? Eh? ta yanzu zaka ana sallah masallaci annabi na madina ana shiga masallacin baki gharka din nan sai mutanen kasashe daban-daban wasu indiya wasu waye wasu bakakin bata za mutum ya zo da leda yana ɗiba kasan gabar yana sawa leda zai je wani shirkansa ne ko wani tubarrakinsa na tusharriki <laughs> wannan kenan to amma jama'a kowane baka ya yi tafnimi ya yi tozo in yi sannan ko ya yi tafsiri shi ma hadisun musulun ya zo eh, hadisun fadala dan ubai ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi yana umarni in an ɗaga saman kabari kamar abin a baje ta ya amur bi taswiyatiha a baje kasa a daidaita shi to inda sai fa lillahi kaga in kuna inda idan mutum zai gawo kamar da kali zai zauna sai a yi masa tasmini in kuma a'a ba masu zama sai a masa tasmini ya daga shi ya bai shi ba ma ja fi karayyatul mashal al gubur bayan da zo game da karhanci haramcin tafiya kan kaburbura wal julus alayha da haramcin zama kan kabari was salatu ilayha da sallah ana fuskantar kabari حدثنا عن قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واصل بن الأسقى عن أبي مرثر الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور النبي kada ku zauna akan kaburbura wala tusallu ilaiha kada ku sallah kuna me fuskantar kabari kada ku sallah kan kabari kuma kada ku sallah kuna fuskantar kabari kun gane A ah, wannan hadisi ya nuna haramun ne a zona kan kabari kuma haramun ne mutum ya taka kabari ya wuce a akai shine maganar jamhuru ulama inda imam shaukani ya faɗa wannan ke kenan مالك قال وفي الباب عن ابي هريره وامر بن حزم وبشير بن الخصاصيه دسرة حديث يا haramcin zama kan قبري da wucewa akan sai dai in makruhi eh, in ya kama dole amma in ba lalura ba bai halarta ba shi yasa kai shiga gabari duk inda za ka zauna ka yi la'akari kada ka zauna kan gabari amma kana iya zama a dutsen da yake gefen kabari wannan ba ka yi laifi ba kuma kada ka taka kabari yace a bada akwai hadisi makamanci haka daga Abu Huraira hadisi Abu Huraira Turmuzi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. da ɗayan ku ya zauna akan kabari gwanda ya zauna akan garwashin wuta ta kona tufarsa ta kai ga fatarsa wallahi shefi da ya zauna akan kabari hadisi amr dan hazmi ko imamu ahmad ya rawaito sai ta annabi ya gani na tokara na kishin gida akan kabari sai annabi ya ce kada ka cutar da wani wannan kabarin kada ka cutar da shi wani ya nuna zama akan kabari yana cutar da ta da yake ciki jama'a wannan za ku karanta ila akhiriya babu ma ja fi karahiyati tajsisul quburi babu bane da zo game da haramcin dabe wa kabari a zo a samu kabari a gina ta wani da dakali dakali a yi fulo ya halatta ba wal kitabati alayhi hada rubutu akan kabari abin wasu su zo su samu kabari su kafa wani abu kamar samun su rubuta sunan mutum sunan mai kabari to babu to حدثنا عبد الرحمن بن اسود بن عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعه عن عن ابن جرير عن ابي الزبير عن جابر قال نهى النبي عن جسس القبور وان يكتب عليه النبي هنا اي دبي اي فلو ده قبر كما يا هنا اي ربط اكاي وان يبنى عليه يا هنا اي جني اكن قبر وان توضع النبي يا هنا اكن قبر ابو طيب ابو قيس السندي يا فدا شن شران ترمذي me yiwa ya hana rubutun kai tsaye don suna rubuta sunan mai kabari daga da in sun binne gawa sun samu wani katako ko wani katon dutse na jikin kabarin sai su rubuta sunan mamacin da daɗin da ya mutu haka suke yi yawwa yanzu wasu tura suna yi yan shi'a suna yi da shi sun kama da arna to sai ga za rubuta sunan mai kabarin da daɗin da ya mutu wani ba za ga an zo jikin kabarin sai a rubuta wani ayan alkur'ani ko wani suna Allah misali a ar-rahman ar-rahim wai don neman tabarruki to sai wani aka hana don ana iya takawa ko wata kazanta na iya faduwa a kanta ko kwata wata ma a ce da akwai wanda za a yi wa sai a yi wa annabi imam shaukani ya faɗa ne lil awsar yace haramun ne a yi rubutu kan kaburbura kuma ba a bambanta kowane irin rubutu ne ba a yi a kan kabari kuna ji ba a yi akan kabari to sai dai yan mazamin hadawiya sun zo sun yi wata shirme shirme da yan hadawiya suka ce ru'in dai suna ne za a rubuta kuna ji na suna mamaci din babu laifi za a rubuta sunansa da dadda in dai ba wai an yi don wata niyya ba don suna babu laifi don yadda in yan wansa sun zo ziyara magabata suna so su yi mishi addu'a su gane me kabarinsa hujjar yan hadawiya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka binne kabarin Usman dan Mas'ud ya dauki wani katon tubali sai ya sa daidai inda kan kabarin yake ya ce don in gane kabarin dan uwana ina ba ta gane sai aka ce to hadisin da annabi ya ce ya haramtar a yi rubutu a kan kabari wannan hadisi ne ku kuma kuna kiyasin rubutu da tubali dutsen da annabi ya ce dutse ko da rubutu ai daban Aya annabi bai rubutu a ciki ba bai rubuta sunan ayin mazmun ba saboda haka yanzu kun kawo kiyasi kuna so ku tunkuɗe mai da shi nassi wanda kuma sananne ne la kiyasa fi wujudin nas ko kuma kiyasa fi muqabalatin nas sun kiyasi wajen ya tunkuɗe maganar annabi to kaga wannan ba zai karbu ba jama'a saboda ka haramu ne ya rubutu a cikin kabari haka duk kabarin da jama'a kai yi gini aka gina kabarin don mutunta kabarin ana rusawa hakan nan wani zo ya samu kan kabari ya yi gini sai a rusa sa haka imamu shafi ya ce ra'aitul a'imma bi makka na ga shugabanni sarakunan makka ya na bi admi ma yubna suna umarni a rusa duk ginin da aka yi a kan kabari wannan ke shi ya sa ma aka ta gini ko a gine da sunan girma kabarin a zagaya shi da gini ko wani zo ya sayi a matsayin fulon a kan kabari ya yi gini wani haramu ne a rugurguza amma wasu ka ce in kanar bina fi mulki fi mulkil bani fa makruf wa in kana fi makbara musbila fa haram in wani ya zo ya gina gini kuna ji akan kabari idan kabarin jama'a dama an je an binne ne a floating mai shi kuna ji na floating sa ne ya ba wai ya baya da kaga da aka binne masa kabari a gawa ce sai gini akan kabarin to yayi makruhi kuna ji ta ai wanda suka binne ma ba su kyauta ba amma kuma in fa ba filinsa ba inda aka ware don makabarta sai zai gini akan ya aikata haramun babba kun gane zancen wannan maganganun malamai aka kaka imamu shafi shi wannan magana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ga kabari don ai an nuna ba a mutunta shi ba wannan kenan annabi ya hana a zauna akan kabari wannan duk mazhabin jamhur ulama duk wayan abun haramun ne duk da shi imam malik jama'a ya yi tawili a muwaffa jama'a imam malik ya nuna zama a kan kabari haka ba hana ka ba kuna ji sai dai in za ka zauna don ka yi bawali ko ka yi bayan gida ka yi kashi a kai shine haramun ya ce don annabi yana nufin wa an yi kada alai annabi ya hana zama a kan kabari yana nufin zama don bawali ko bayan gida <laughs> sai imamu nawa ya ce wa haza tawilin da'ifun aw batin wannan tawili ne da'ifi jama'a zama aka hana don annabi ya ce la tajlisu alal qubur ya ce qu'ud yana iya daukan zama don bauli ko ban gida to julus kuma zama ne na hutu to annabi ya ce la tajlisu alal qubur sannan kuma wa garra khasa ba'du ahli ilmi wasu ma ilimin ilmi sun yi rahusa ko منه دقريس الحسن البصري أبو حسن البصري في تبيين القبور وقال شاب لا بأس أن يتأين القبور وباب لي في أي تبيين القبور أسامو كفا تبو تبو كنا جي a rika makawa har abin nan shi kaga ai masa tabirin kubur kaga ba gine bane kasan ne amma ne a kwade to suka ce babu laifi ana iya yi wa kabari haka akwai duk da kansa akwai hadisai biyu masu fuskantar juna akwai hadisi abubakar annajjar ta hanyar jafar dan muhammad daga babansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga kabarin gwargwaron shibir ya kwaba laka ja aka sashi a kusurwa kusurwa eh, akwai kuma hadisin da ya zo cikin firdaus musnadul firdaus daga alhakim ya samu ta hanyar ibn mas'ud manzo Allah ya ce wa mace ba zai gushe ba yana jin kiran sallah muddin ba a kwaba laka kuna ji na an binne shi ba yanzu aka ga ai idan muka je muka za bayan an jere itace a irin namu na nan an sa ganye ai kasar da ake sa a farko din ana jika shi danye danye to wai mamaci yana kabarin su zai riga jingiran sallah muddin ba a sa masa irin wannan kasa danye danye ba ya <laughs> sa ba zai jingiran sallah ba amma wani hadisi ne batil bai inganta ba da ya zo daga ruwaya muhammad dan kasim abdaikani abdaikani akwai tsirka karya sun jefe shi da kawo kirkirarren hadisi to shi yasa malamai fikihu na ahnaf sun sabani akan sanya laka cikin kabari irin wannan da muka faɗa siraj siraj ahmad as-sarhindi ya faɗa cikin sharhan turmuzi haka imamul burjandi ya faɗa cewa bai dace ba a yi fulo na kabari amma kwaba taɓo a yi mishi abin ne da shi to wannan ya zo cikin fatawar mansuriya babu laifi a kansa ya halatta duk da imamul karhi ya ce makruhi ne amma sai aka ce kada a rudu da maganar imamul karhi haka a cikin allam'at a cikin alkhaniya sun ce tadyunul qubur tadyunul qubur la ba su bi kwaba tabo a sanya a kabari abin ne babu laifi sabanin maganar imamul karhi saboda haka jama'a magana rajiki shine ana iya kwaba laka kuna ji abin binne gawa da shi wannan magana mafi inganci a halatta duk da imamul ya ce bai halatta ba amma an saba masa malamai da yawa sun saba masa akwai irin su hassan al-basri a cikin tabi'ai sun ce ya halatta imamu shafi'i ya ce ya halatta da su eh, bayanan da muka samo eh, daga ahmad astarhindi su burjundi da sauransu duka wa'annan suna nuna babu da ana iya yin haka kuma ba laifi a yi haka ma don galibi don kada kabari ya samu damuwa ana iya yin haka yanzu ko damuwa a nan wani makabarta zaga ba zagayawa ake yi ba sannan kuma ga dabbobi na yawo ga damuna ana iya taka ya gurma to ana iya yin haka domin kasar ya rike don ba mamaki in kun sa kasar busasshe irin kasar mu gudaje-gudaje na ana ruwa sai mai sai kwanta amma in kun jijjika shi za ku fitar da shi shibir ɗin. fitar wanda ba zai sake yin ƙasa da wuri ba kun fahimci wannan zancen wasu ko sai su kafa hujja jama'a a wannan kasan kabari ne dole a mai masu ya tara kasa tun da to wannan babu hadisin da yace kabar kasan kabari ne dole a abu don ka ɗauko ruwa irin katon buta ɗaya sai ka ce ruwan ka ne dole sai ka zuba ko alwalai ya ƙare ba ma ya kulu rajul idza dakhala al maqabir me mutum zai faɗa zai shiga makabarta حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال ابن عباس يقول مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة النبي أوجه قبر بلا مدينة فأقبل عليه بوجه فسكن جوز فسكسا فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم كذا سلم السلام عليكم يا أهل القبور يا فسكن قبر يجي yaghfiru Allahu lana wa lakum ma'ana aminta Allah ya tabbata gare ku ya kuma abuta kaburbura Allah ya gafarta mana da ku antum salafuna ko kun salafa ko kun ku ne salafanmu wa nahnu bil athar mu muna asarin ku to sai mu dawo don sharhan wayannan kalmomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanta